da damuwa da ake yi musamman a da suka shafa al'ummar jihar kano a yau a wannan guri kamar yadda kuka gani kuma kamar yadda kwamishinan yanzu harkar lafiya ya bayani yau cikin ikon allah mun tara a gwamnan Hau? domin mu raba waɗanda motoci waɗanda dama tun kamfen da suke zagaye ƙananan hukumomi muka yi wa al'umma alƙawari idan Allah ya ba mu iko za mu farfado da asibitin tafi da gidanka wani asibitin tafi da gidanka motoci ne wanda muke so mu tabbatar mun kai shi asibitocin ƙananan hukumomi ta yadda yake duk marar lafiya wanda yake cikin lungu da saƙo za a yi waya kamar yadda kuka ja ba kwamishina muna da direbobi muna da likitoci 24 hours wannan likitoci za su ɗau wannan mota su tafi su ɗauko mara lafiya a duk inda yake a cikin lungu da saƙo kawo shi cikin. cututtuka na yau da kullum waɗanda suke ba sa buƙatar kulawa ta musamman ko kuma magunguna masu tsada kamar malaria kamar diarrhea kamar typhoid dukkan waɗannan allah da waɗannan motocin akwai magunguna a ciki wanda da zarar an ja ɗauko su in aka duba aka ga malaria ta kona abu irin wannan a take da a bashi magani kuma a sallama alhamdulillah muna masu alfahari mu ce a wannan rana mun ci wannan alfahari